العميل رفعت يدي ونفسي تشتهيه idan kudan yi yawa kan abinci rafa'atu ya dai sai in ɗauki hannuna wa nafsi tashtahihi kuma ne na na son shi wata wannan iyakacin hakira kamar misalin ne ake so a cimma idan misalin kana neman yarinya sai ka ga wannan kira ta wancan kira ta ta amsa wa wannan ta amsa wa wancan ta amsa wannan ha wannan sai kai kafafa ka sunan dubabu wa tajtanibul qusudu wa uruta ma'i idza kana al-kilabu yalikna fihi zakuna na sakan shan ruwa a gulbi idan kanal kilabu idan karnuka ya liggina fiye sukan sha ruwa a wurin sukan yi lallage talab talab talab don shan ruwan kare irin shan ruwan mage ne hmm? eh to yanzu dai amma ba ya shan wurin kare shi ne abin da ake so a cimma ولذلك وليذكر مخالطة ريكه mutum ya tuno cakuduwan yawonsa da riki kulle kabisi da yawon kowane kabisi rikahu kulle kabisi saboda wannan ya sumbace ta wancan ya sumbace ta shi ma zai sumbace ta wancan mashayi ne ya kwana da wancan dan kaza ne ya kwana da ita wannan ya zo san kwana to mai mutunci ya zo shi mai sace shi zai kwana da ita sai ga daga nan sai a fata zina da ana nufin sha'awa a tafi a fata abin da mutum ke sha'awa ku mutum kan yi sha'awan kilaki ne a wurin kilaki abin da za ka lura ba kyan ba ba kai shewar ba ba menene inda ka dubi mutanen da suke yawo kan sai daga nan za ka yi wannan mashayi wancan matsan mazinaci wancan dan kaza wannan wani kafiri ne ba to yana neman ta yana wajen kuma ta kan karɓe shi hannu biyu ya sumbace ta ta sumbace shi kai da mutuncinka a matsayinka na mummuni da kaza me za ka yi da wannan ko da kana son ka ganin wanda take hulɗa da shi za ta ce ai magana ya fito don da duk abin da yake zo mai kyau abin da za ka ruwa illa za ka kalla banda illa ma ta ci wace ci wace banda illa ta kaza ma ka dubi mutanen da suke hulɗa da ita hmm? Me? matsayinsa amma baya ka koma nan na so kana son ta amma in ka ga wanda suka karɓa da za ka ji ta fita a ranka kwana mana وليذكر مخالطة ريقه Wancan كل خبيث وانت خبيث فريقه الداء الدوي عند بانان أكيد إبو me yake da suna ba wancan ciwon kanjamau din ba da ciwon sanyi ko tuntuni kafin a akan wani eh, ciwon kanjamau ai akwai ciwon sanyi galiba ne maza na yin sa karuwa ke yin sa a wurin karuwa ya ke ɗiban shi to khabithu eh, riqhu da addawiyu fa inna riqal fasiqi yawun fasiki دعوه كما قيل تسلى يا قلب أن سمح بمهجته مبذل كل من يلقاه يقرفه كالماء أي سيد يعطيه ينهله والغصن أي نسيم من يعطفه وإن هلا harikun fadkur mararatahu fi fami abakari ya hafihi wa yarshifuhu e, tasalla kaga kazari kasulali kasulali ko e, kasulali kasulale namiji ne mutum zai magana da ran amma dai wanda asali kamar yana magana ne da zuciya nan aka ce amma rai ce an ne wannan an san hin da kanka bi muhujjatihi da zuciyarsa tasalla ya kalbu an samhin bisa so bi muhujjatihi da ransa da zuciyarsa wa asalin muhujja eh, jinin da ke cikin zuciya mubdilu kulla man yalqahu wannan ka sulce daga gare shi ya kalbu eh, ta salla an samhin bi muhjatihi mubdilu kulli eh, man yalqahu ne karban duk wanda yake saduwa da shi ya karifu ya sumbace shi nan a juya maganan ma ba juyawa na ba daidai ba ita kanta matar dole ta rabu da safiki a kada ta kalli shayi da ya haɗu kada da duba kayan shayin da ramadana da kayan tsotse-tsotse da kayan tante-tante ta zo da girki eh, ya zo da kayan girki sabuwar mota sabon riga sabon blouse sabon kaza labu da shi abi da za a kalla ba shi za a kalla ba mutumin kirki ne tunda mutumin kirki ba tambaya ba ce ba kai mutumin kirki ne kai kamar yadda wasu ka da kan ya ji an samu yana a ce masa kai mutumin kirki ne ce ba amin kanka don zan yi bincike a kanka ka zo in yi bincike a kanka da iko Allah ka aljanu na furi fa hazal ajuru majnunu hmm? Oh. saboda ka ya za a kai kira musu sai za mu maka bincike ka zo mu ganka ka je ka gaida wannan ka gaida wancan kasan turare mai ƙanshi da kayan shi a shin mutumin kirki ne kai da shiga kama masha Allah ku da ganin shiga ta iya kai ta abu mamaki an ya kamata ma ko ta kudin na kan ma'aikata ta isa ma'aikata na sun more mana da yau Allah ya an san abubuwa sai dai su kuma da kasu ke zaune su ba da muke tunda lokacin da za a zo a yi binciken ka ba ban kawo bai san an bincike ba ballantana abokai kawai gari duk wanda kake hulɗa da shi an zo an bincike shi inda kake koya kake karatun Allah sai a tura ka tura mutum ya sami ce malam da Allah akwai wani yaro sunan shi kaza ko ka san shi ɗan gidan wani wani ga kamaninsa oh da gidan ma mudi ne kawai an ce yaron kawai ya tsinje karno karatu wurin ka da kuce gaskiya da yana karatu shi wanda ake yi rubuce-rubuce ma inda ya gari don katse tsaye ba ya rubutu a gaba shi abin da ya tambaya ya tambayi masu mahimmanci ya rubuta ya koma gefe wannan su ne malamin a islamiyya a je a wajen islamiyya sa a je a samu hidimarsa wani sai ya fara koyarwa ma'auri Allah ni ba na yi kaza ni ba ko ne na zo ya kaza Allah ne ma ku ba ne kun darasi mutum ya taimaka ina ta yawon banza ba ya koyarwa ina ta yawon banza Allah ne ma dan ba ne taimaka ko a ba bani fikihu ko a ba bani menene dama yana da labarin abin da kuka fi darajantawa ko a ba bani luga wanda ta ya shiga ya burge da sauran su shi kodin ya dan sauran ɗalibai malam ɗaliban nan ka ta iya tuwe training <laughs> ni wasa ne ai ba na yadda da kaza ko wani ka ba ka ba kaza kaza gama binciken ba su su wuce je a samu wancan haka za ku bi dangi ka kam abokan ka kam malaman ka kam kafin a ce a ba shi aiki ma guda ɗaya ne wanda ke jin zo ya ce to me tsakanin ka da wani ke ba kwana na ke ya tsara da shi ce a ah, da mu san ba ma shi je to shi kenan je kuma a bincika ka tara haka dai ni ga na za dauki aiki a baka to wannan aiki za a baka shi maka wannan binciken amin ba bi auna za a yi wanda za ka dauki kasa ba shi, dole sai ka bi danginsa na wajen kuma danginsa na wajen uwa wanda ike inda ike karatu da inda ike kaza da inda ike kaza ta za a bi abinci ba to ita ma haka za a bi abinci ba sai dai kila in na ta zai fi karfi da abun da ita ma ka ba ba ta san an je an bincika ta ba an gaba yanan bai san ba ki ba ko yanzu ku ne ni yadda da juna wannan shine fa bincike hmm. ne haka ake da ana yanzu na ji kan mallan yahuda na yanzu amai shekara ɗan shekara a amma fa za a cire wayan da kake da shi shi ba na su abin da na ne ba kuma ƙara sokancin ake dabbobi sun ci gaba amma ɗan adam mutu yanzu wani matsayata sun mai mu baya don za ka iya fita nan a je faka har kauce faka ka je dambon ka shiga wuri kaza da ya fi kaza da yawa to amma na fa sai zan tana tare da maharbi maharbi zai tana kaza bare wacce ta bare wacce ta bare wacce ka gani ka gani da wani da ka gani yana motsawa ka gani kan yanta ka gaji ka ce na gani nan ka amai da kai wani mene ne duk motsi ya fassara shi kuma ka duba za ka haka ne amma mu da muke zaune wata ke fata za ta da abin aka turo mu ce ce salamu Kuma malam na jawa alaikum assalam kun ta na ruwa ya ya ya ya ce to na zo wani kare shi shirgi na waje na ce masa mu zauna mu je ɗakin mu muka zauna ce to wance ta turo ne yi bincike na saboda mun gama shiryawa amma yanzu binciken ka ya rage wannan kawai ka tsaya a sokancin mutane kawai ya fi ma Wani taliki za ka yi ya sa taliki daga ce shi ke sai da wurin karatu da wurin karatu saboda kada a zama haka kila da irinsu a nan akwai irinsu a nan Eh? Eh, oh, wajen mahaɗarin da ainihin wannan haɗarin ma bai dame ni ba ni na san shi ai, na zan bincika shi ni kamar ni ka ce in bincika wani anan ai na fi ƙarfin bincike yanzu bincike akwai anguwan da zan je in tambaya ba dan ne ba ai wanda ma zai tsora min bincika yanzu zai ce ya tabu mawukaci ne sai an zan iya gano maka in ka zo dole sai ka min iyaka da abin da zaka bincika a wuri kamar ka da nace misalin malamin makaranta ne ya yi koyarwa a wuri na ka zo bincike shi shi ka zan ɗauko maka na zuwa amma ni zan je binciko maka shi wa shi wa shi ban san shi ba kirista ne musulmi ne ban san shi ba nan da gaci wanda ban san danginsa ba a yi da zan yi maka bincike kamar ni Eh? da anguwan da zan shiga nan da ya kusa kusa in ba san ne ba ha in na tambayan kaza ai duk inda zan shiga nan ba zan shi wani ya zai na tambaya sai ce maka in ba wanda zan bincike ba yanzu sai dai maukaci sai dai in shawara ne kana iya neman shawara ya take gani in kaza ya zan yi kaza ya zan yi kaza da ki formula amma abun da na sani da sanin halayen mutanen ɗaukar amma ba din ma ba ta ina nan maka ya kalbu an samahin bi muhjatihi mubudilin alabuda ne ka yanki da duk wani mubudili nama mubudili me ba da kansa kulla man yalqahu duk wanda ya sadu da shi bi arifu kalma ayyu saidin يأتيه ينحله أي نعم موجتي شنو زوجي asalin jinin da ke cikin zuciyar dan jinin da ke inda ta ɗauko zuciyar dabba hagu misali da ta yanka na abun nan in kika ga zuciyar za ga wani jini a ciki to wannan jinin kusan nan ne dukkan abubuwan da ke gudanawa to ne ka cire wanda duk ka gan shi da wannan ka zare shi daga cikin wannan jini duk wani wanda wanda ta da shi irin kuma wannan irin kuma wannan irin kuma wannan a wannan ba mun yadda da shi ne ba kalma'i ayyo sidin fihi yanhaluhu duk wani naman da ya zo masa zai sha eh kamar ruwa ne duk wani dabban da ya zo zai sha alade ya sha kare ya sha kage ta sha wane ne ya sha wal gusn eh, ainihin ayyisan iya eh, kalma wa kal gusn kamar reshe ne ai na ma'ana ayyu nasimin hu ya tifuhu duk wata iska tana buga shi nasibin da kamar da kace ayyo saidi duk wata iska ya ayyo nasibin tana nasibin ko man ya atifuhu wanda ke karkatar da shi juya shi da juya shi nan wa in hala ri ko da yawo ya yi zaki farko bararata ka tuna ya sumbaci yawunka ko ita ta sumbaci yawunka to ya tuno da ƙafi mashayi fa ya sumbace wannan yawun sun haɗa yawo da shi mashayiya ta haɗa yawo da shi ba kai kuma ka ɗebo ta daidai wacce ke ɓaɓɓiya ba ta fita ita ma haka za ta nemi ke ɓaɓɓe da ya baya fita shahuliyar الطيبات للطيبين جزما الطيبون للطيبات هذا عجب بكاته أما أنفك الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وهكذا أتفي في فم أنا مرار أتنس في فم أبكي أبكر النهدوي بها فيه هنا كيويدشي ويرشفه هنا قرصه Right? to ba prayer. ka iya ka iya in kalige, kalige. Maka kata, maza baka wa in ba ka ba Huh?